ولما وقع عليهم الرجل قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجل لنؤمنن لك ولنرسلن معك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغون إذا هم ينظرون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abdullah wa rasuluh. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahabat insadan insyaran yawman setiap insan yang bilayu biji. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Ya muslimin assalamu alaikum ورحمة الله bayan gabatar da gaishar musulunci insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda aka saba ko wani yammacin wannan wata mai albarka ta wannan masallaci sahaba wanda ke hirin mariya a cikin garin birnin gari da kasar Najeriya domin mu yi na alƙur'ani mai girma a tsakanin yau ma wannan yammacin da takwas ga wata Ramadana shekarar musulunci tun da ke jiran ma'aiki daga makka zuwa da zuwa yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya muwafaka da talatin ga wannan uku miladiya dubu biyu da ishirin da hudu insha Allah za mu yi da shekara dubu na yau a kan Nijiya. Da fatan Allah ba da su da rike da jagora ku da ya rike. Mun yi karatu a suratul Arad da Allah ya ba mu fitar. Annabi Musa alaihi salatu wa salamu da fir'auna da mabiya ne dawa Allah ya ce an jarrabe shi da wahalhalu saboda su su kaskantar da kai Allah ya ce to lokacin da aka kuran yin su waɗannan rigon zuwa da wani lokacin da su kai gare shi za mu yamma suna sai ga su wani wani a tsawon da su kai da biyayya ga Allah da Allah shi ne Allah ya san ta kanna min sai muka yi azabar rabuwa gare su ta gara nan da muka rikar da su cikin goge ne Allah shi ya da addini yana da bai wanda su da addini amma tun da haka nan ba ya da su ba sai shi wannan nutsar da aka yi sai annan kan da gobe aya saboda sun karyata ayoyin da muka aika wa kanu an harafi don maram kana lari ba su da maram kana da ba su da damuwa da hali abinda suke karantarwa ba ruwa su abinda suke hali ba ruwa su abinda suke umarni ba ruwa su sai zama Wani ubangiji su ya nuna wata ala da jarabe su da halaka ta duniya wasu za su jura su da tsalaka kawo cikin ka tsoratarwa ne ga wannan da an rayu ba an da ya rayu cikin su yana hawa amma saboda su karma da'awar ba hikimar da ya musu da bai ba ta yadda muka ke halaka Ni ana ana iya halakar da dawa saboda sabo to al'umma ana da cikin cikin da sabo ya halakar da ita saboda ita shi manzo mai daraja da littafi mai daraja da ba kowa cikin da da godiya da Allah ta yi cika'a kame da kanta yanzu mun ji an gama abin da ya shafi fir'auna da basu Isra'ila ba da san ba alkawarin da Allah ya yi cika na taimakon annabawa da walakantar da kafirai yanzu nan nan ga karatun Qur'ani zai koma da mu kuma jarrabawa da aka samu tsakanin annabi Musa an halaka mabiyan shi da kan wani da sauran Isra'ila ya sun kai mu'amala ya godiya su ga wannan Allah ya musu sun ga ayoyi sun ga buwayar Allah وأورثنا القوم الذين كانوا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها نعم وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل الذين صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون إلى الله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض muka gazar da mutanen nan da ake so zartawa ake walakantar su ake da muka gadar da su kan arbi wa ba. muka gadar da su gabashin ƙasar misira wa magariba har da yammacin ko kuma muka gadar da su misira na yamma wa magariba har da gabashin duniya ita ce sha kawai gari suka tilin suka gudanar da su ka mulki sha suka mulki misira Allah barakana fiha wanda Allah ya albarka a cikin ta ita shamsi adda wanga taifot ita ce kasar da Allah ya albarka gare ta tana da koramu da gulabe tana da nau'ukan itace shi ne aka ce an gadar da su aiwa wa rasana bani isra'ila allazina kanu yustazallu da bil khidmat ana wala kasar da su ta su mai baranci aka gadar da su arda sham kasar sham wa mallakana jami'a jihatiha wa nawahiha kuma muka gadar da su dukkan sassanin kasar wannan sha gabas da yamma ne Allah ki baraka na fi hawar da muka yi albarka gare ta bil khairati da yawan har wa kasara istimari da yawan jajen itace Allah ya ce daga wannan wata mat rabbika al-husna kaliman nan zaka ka kyakkyawa kai san ji ka gabanin Isra'ila ai kamma wa'adullahi sadiq alkawalin Allah na gaskiya sai kammala gare su bi tamkin libani Isra'ila mu hanyar tabbatar da su a cikin kasa da Misra da da Sha wa nasrihi iyahu alkawalin da ya mutu na taimako su sayar kammala ala adumin da ta ke. Kawala sabri babban mai tafsirin nan da cewa kalimar kalimatul na magana nan ta Allah kyakkyawa tana cikin suratul kasai da Allah ya yi kirta inna fir'auna lalle fir'auna ya kasance mai daukar kansa a cikin kasar ba sai Allah ya ce wani yuridu an namunna ala wani jalan mu ake matan Wani jalan mu duwa ne wani wa na lahum gina wani wa ya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun to ki wannan alƙawari da Allah ya so annabi Musa an yi tun yana ɗan jariri kafin taka an yi faɗa da shi da an ka haifai an yi faɗa da shi ya girma an yi faɗa da shi amma duka Allah ya tashi hau ba wanda ya ke ta wanda ya shekara arba'in yana yankan biyan mutane a security duk wanda mace da ta ɗauki cikin Isra'ila tana da mai gadin an rubuta an yi rijista kullum sai a taho a duba a shekara arba'in saboda kai ka a haƙi ɗan da ke zama sanadiyar tahiyar mulkin firawun ake shi Allah ya yarda shi ba mai mulki ana nan ku sai su kirdawa suka roƙi firawuna mai gida don Allah ka taimaka mun yanzu ba mu da masu gadi ba mu da masu gina mu da kuza ba mu da masu yi mu da kaza duk lebarori sun kare kuma ɗiyan mu za mu dawo bautar zuwa da Allah kamar yanzu a kawo tura kasar da su kai mana mulki mallaka a su ka jawo ka ture ka fiye bashi ma kwatanci da Allah akwai kaskanci ko babu akwai kasari saboda maɗauka ne a duniya to haka bani isra'ila suke a wannan lokaci yan gidan annabawa ne da ganin ba wai koyi suke ba wanda suke da kowa da irin kamar nan. amma kawai sai gashi an yi mafarki an ce an gauta taso daga kan'an falastin ta yi misira tana sabban bala ta ne duk kiftawa amma ba ta ci banu isra'ila ko guda firawun ya tara malamai su ala azuwan mawarki a nan wani dattijo daga cikin birce na ranka ya dace yaro na za a haifa daga banu isra'ila kuma shi ne zama sanadiyar iya mulkin ya ce to ba damuwa za mu ɗauki mataki daga ran ne ya fara duk banu isra'ila ta yi jista ɗin su gidan kowa na ta takarda a yi jista duk mace ta ɗauki ciki za a bi ta da tsaro har lokacin da ta haihu ta haifi ɗan namiji an yi kuma haka aka ci aiki ta kai shekara arba'in ana yankan ɗiyan sai da suka shiga arba'in sai mutane suka lafi suka rage yanzu babu ya'ya maza suke banu isra'ila mai fahimta muna roƙon alwarma don allah ka karake mana mu samu masu yi mana bibima sai ce to yanzu za mu raba shekara shekaru wakka shekara ta yanka wakka shekara ta wanzarwa saboda mu samu lebarori da allah ya taho bada kudura sai an ka haihi musa cikin shekarar da aka yanka shi Allah yake waka mun kullum ka fito hawa ina ina undu Musa an ardihi fa idza qilti alayhi fa arqihi fil yam wa la taqafi wa la tahzani inna radduhu ilayhi wa ja'iluhu min al mursalin Allah ya zai da aka haife shi sai Allah ya ce to kai muka yi wahayi zuwa gare shi wahayi ga malum ma sun ka suka shiga suka ce ko dai wa mu irhani ko kuma mala'ika aka yi magana ko cusa masa ne an kai Allah yana ya cusa masa fahimta ko kuma a mala'ika ne sai da kai ne ya faɗa masa don mala'ika ya zo da aiki Allah ya faɗa ma mace ko wani bayani duka ba shi ka sa ya zama ba annabi ko ba haka ba eh, don haka sai aka ce aka yi masa ga yadda zaki da nan nan samu dan akwati ki shi sa marmar kilin ke boyena jiha a cikin gulbi kuma ki sani in na ratuhu ilai mu fa masu maidan muke shi ne wa ja'idu min al mursalina kuma za mu sanya miki shi mai da miki ya zama cikin manzanni Allah to wa kawai ta sai zuwa ga abin da kahinta ba ta kare yayi mata da akwatin da mai kyau ta amsa ta gida ta kada yaro ciki ta samu yan abubuwan su na dubara irin na zamani kan lillike duk inda ruwa ka gaji na akwati sannan ke cikin hijabi sai bakin gidi ta duka ta fashe kai ruwa da ka ɗauki kwashi zai gidan fir'auna na ilaha illallah wai Allah sun yake ya gwada mu fir'auna bai isa ba ya ka an haife shekarar da aka yanka kuma ba a samu yanka ne ba kuma sai ya ɗauko shi ya kawo mai gida ne wannan da kaka tsoro gashi nan an kai muhawara an kai muhawara ba ta kai tanci a ba mai gida na taka tudu a sa'an an yanka ana auna tafi da huwa na dan sai da Allah rai sai ka ku kasai ai kai ka hikarin jari ya jari a matsayin kafu kasai ya yi amfani mai sha ya amfani ki kuma gaskiya sai yi aunar ta fi zahu dan ko mai dan ka hankaka da shi ba mu haifai ba amma mu mai sai dan mu Allah ya ce wa hum la yashuruna annahu musa allazi yakunu sababan bi jihadil mulki ba su san musa nan da sai zama sanadiyar sai mulki sai an kare lai gidan nan an kai tare nuna an kai tare nuna yana nan wata rana ya fara rarrahe ya hau ba hu fir'auna sai ya kama gibin da ya finka ya ji fir'auna ya ji kemin da ya ba karki yaro gaba yaro na ba wallahi ya kai na ya ce wallahi sai na kace sai haka haka gida ni ai yaro jarraba shi ka jarraba shi ka gani kana gane yaro ya ka jarraba shi ce dauko zinari daga roshin za ka sa cikin tangaran guda biyu ka aji guda nan ka aji guda nan ka sakai ka gani kana gane yaro haka ko an kai sai an ka aji tangaran na wuta nan tangaran na zinari nan wuta da kasa ita a na zinari sai aka sa mala'ika jibril ga bakan da ya tura shi ga wancan wancan na garo sai ya dawo wani taro sai baki ya kore ka ga kunar gaba ta zama alkhairi ba ga ga daukar zinare ta to haka Allah kai wani lokaci wata kariya ka karahan baki Allah wani hasara naka wallahi rahama ki Allah yake yi ka wani kwancin da za ka yi wallahi baki ya ka ɗayan biyu Allah yana son ya tausaya maka ya kankare maka ka ya baka ladar da sallaka baka baka kuma wani lokaci wani wata hasara sai ka zama sanadiyar ka samu arzikin da za a baka shi shi ke na aka kwaɗe hannu ya shiga roshi sai ya ɗora abin da guriyan magana ya tashi har girma wannan shi ne ta ce ka gani ranke yanzu in ba yaro na ba yana ɗauka wuta ta ce ana gane lalle yaro ta za shi an kai wannan mala'ika an kace ja ya nuna ya mai sai ga wajen ina fatan an gane za a ratan lahu kabiyatan ta a asahar to wannan yaro mashina shi na ya girma shekara talatin gidan firawuna dawaki ne ka hawa abinci ne ka ci riga kuma shi na aka tsoro sai da shekara talatin wata yan kabiya ta faru tsakanin da wani dangin firawuna ya kashe shi da ya jira ya kudu ya kuma mataya matsayan ina sai da shekara goma haɗa goma da talatin nawa kenan sai da cika shekara arba'in Allah ya kushe yana ba annabi shi na yake ce mai izhaba ila fir'auna inda kun daga zai ku biya mu fir'auna ba Allah bane ya yi tsagawar cewa shi kai, san mutanen mazar suna da wani Allah babban da ya ke tari ya kar Allah fa kul hallaka ila an zakka ka ce mai ko kana son in shirya da kai ka sarki ka ga bari wancan layi wa ahadiyaka in shirya da kai ila rabbika fa ta ka ka ji tsoron Allah Allah ya ci fara ayatul kubra Musa ya gwada mai aya babba sandan nan mai zama makijiya da hannun nan da mai walƙiya amma fa zaba ba a sa sai ya karya ta annabi Musa da Allah ya aiko shuwa ya saba to wannan shi shine jalaugamar da muka yi yanzu sai an kawo zangon da an yi jaya shekaru aru aru an kai inda an jarrabe su da wahalhalu daban yau an kashe firawun cikin gulbille shi na Allah ya mana mun gadar da kasa ga mutanen nan da aka rauna nawa mun gadar da su na ardi gabaskin kasa ita ce sham wa magaribaha da yammacin ta ita ce misira Allah ki barakana fiha wato can nan da muka yi albarka gare ta Allah ya ci wata mat kalimatu rabbikal husna kalimar kake kyawa ta cika gabanin Isra'ila bima sabaru saboda hankulin da sun kai mai hankuri yakan dafa dutse haka ne haka ba haushi ya ce in bai tseji wuta ya daure sun yi hankuri duk bala'i sun kai. amma kuma sai hankuri ya kai su wannan shi yasa aka gani imanin bawa bai cika ya zama dan aljanna sai ya zama ya wa alam annan nasara ma'almi ma asabar ka sani in kasuwanci ka kai kana son ka yi nasara sai ka yi hakuri in aikin gwamnati ka sai ka yi hakuri in mina na ka kai malanci addini ka sai ka yi hakuri ko mina na al'amarin duniya mutum yana so ya cimma wata nasara hankuri ya kasa mace da ma aure ne ta yi hakuri ba ta yi hakuri ba yanzu na ana isko ta tana yawon gararan ba cikin gari saboda mutane shi ya su gane ta akan ba ka gani amma in ta yi hakuri fa dan takaicin ɗaya rana da ya same ka in ta haɗe wannan takaicin sai ta zaman ne cikin jiyar da amma in ta kasa hankuri ba sai ta yi ta gararan ba tana son ta biyo da yamma inda ba za ka zama su a san da tana nan rashin hankuri ya kai ta ga matsala ko bai kai ta ba haka shi ma magidanci dan matsala kana in mace ta taka shi ko na ne ya taka shi ji ga mu ce kana da haka yan uwa an taimaki banu Isra'ila bi ma sabaru Allah ya ce wadda marna ma kana ya sanu fir'aun muka darka ke duk abin da fir'aun ya kasance yana aikatawa wa qaumu da mutanensa wa ma kanu ya na da abin da suke sassarkawa da sassakawa na nome-nome da jawo korabu da sana'o'i daban-daban Allah ya ce duk muka muka muka rusa shi muka ce daga hannu sai Allah ya ce a gaba na'am وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم نعم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة نعم قال إنكم قوم تجهلون وبين كما لو كنتم سيدي في باب لا باب با يا ترى كثير اول ام با متعلم في ترى كان شاف تفسير الله جل جاوز النبي بني اسرائيل البحر اي ابر النبي بني اسرائيل البحر مكجي ترى واتم بحر الكلثوم تبنوا اسرائيل da muka ketare su da wannan gurbi muka kai su kasar shafi da suka da aka halaka Fir'auna ba nan ranar da suka dawo Sham ya fitar da suka yi dama hijira ce suka yi zuwa mahajirul anbiya mahijirta annabawa ita ce Sham sai suka je sha, suka zauna aka ce amma za su dawo Misira su ci gaba da gyara abubuwan da suka lalace da abubuwan da aka abin nan aka tattala na dukiya ya dawo karkashin su to shine Allah madaukakin sarki yace suna wajen iya nan ta wannan jira. yanzu aka gama halakar da makiyin yanzu suka ketare gulbi shine Allah yace nan ta ki sai ka samu alamun mutunci ta adam wallahi bai da arha sai an yi hankali kuma sai an yi ta gyara ana ketare gulbi da su sai Allah madaukakin sarki yace cikin haka wa tau ala qaumin cikin tahiya nan ta zuwa sham sai suka gitta akan wasu mutane ya afkuna ala asnami lahum suna suna labince gurin wasu gumaka nasu al'ikamatu shi ne al'ukuku suna zaunannu wani wuri da suka lazimta wasu wurin wasu gumaka nasu ni ke faruwa ai marru ala qaumi yulazimuna ala ibadati asnamin lahum sun kabiya akan wasu mutane da ke lazimta bauta wasu gumaka nasu nan ki suka roki annabi Musa qalu suka ce ya Musa ya ba annabi Allah Musa iji Allah na ilaha mu ma ka samu muna Allah kamar lahu aja kamar yadda waɗanda suke da gumaka mu ma Allah samu da yan gumakan da muka naba gare su tsanci su kai mu ga Allah wannan maganar ta yi duk kudurar da Allah ya gwada musu yayi faɗa sai masu gosan gumaka suka yi jayayya da su ya halaka masu hoton kuma ne da Allah wanda bai isa ya zama izina ba amma dan adam wasu masu yin addini ba bisa ga ilimi ba abin da mai hamasa da yake ba mamaki rasa su wata haraka ta tsafa mai ta bi ta zama kansula ko ta bi ta zama abin nan abin nan minista ko ta wani abu yanzu na kana gani wurin malamin jiki yana ba Allah dan sai baka mai samu dan mana ba ya hada da Allah haka ne rikici ta faru shine suka ce da Allah sai makamun annabi samu mu samu Allah da muka nasa gare shi irin nafi na wallahi Musa ya ji ciwon wannan magana saboda ya gane ashe ba ai kori ba kun gane ko to shi ne da duka waɗi wannan sai Musa ya amsa cewa qala innakum qaumun tajahaluna wallahi Musa. ne waɗanda suka shi Allah a innakum qaumun tajahaluna amma fallahi kun jahilci girman Allah wa ma yajibu an yunazzaha an kuma kun jahilci abin da ya kamata a sarki Allah da shi da shariki da daga abokin tarayya wanda bai da kimi kama kenan ai ta ajaba min Musa ya yi mamaki kwarai game da maganar su ala asali ma ra'au min al bayan su suka yi kowa ganin dalilin Allah cikakkiyar kudura rai, amma kuma nan take su ne hada su da alloli wannan suka wasu da su yi mamaki yace wal mu'jizatu kubra sun ga mu'jiza babba fawasahum fawasafahum bil jahli mudlaki ya sifanta su da jahilci na kai tsaye wa askadahu ya karfafa shi bi annahu la jahal a'zamu min ma ra'a saboda babu jahilci ya ji jahilci abin da ya gani ga wannan gabanin Isra'ila wala ashanu babu jahilci da yi shi aibi yace saboda ni saboda wanda mutumin da Allah ya taimaka ya ji ya tafi cikin ƙasar da take babu ba mai iya motsi har ƙasar Allah ma aka ce mata. aka dirjayi Allah na aka halaka shi da maka ne da da komai shi yau shi ka dawa shi ai mai wani Allah karami wanda yake ko irin ka ne da ka san samu Allah ya ta kalma in ka san Allah ka na masallaci da banda Allah ka na kasuwa ai kuna sai Allah ya yafe ina fatar an gani الله أن إن هؤلاء مختلفة إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون أن إن هؤلاء وأنا كذا كذا والله متبر ما هم فيه أبين da suke a kan shi na ibada والله على ka wallahi halakakke ما هم فيه wannan halakakke ne kuma wanda za a tsarka ke ne abin da suke a kansa ni na biyu ga jaji ne albani wanda an tsarka ce ko ibadu sun nan shi ne bautar gumaka wa ilin kuma ba ce ne ba kamu ya amalu duk aikin da kuka kaso sun yi wurin nan da wata sadaka da wani menene mudu amallun bil kulliyati duk lalata shi za a yi gaba daya ne li annahu su yi la ba da saboda sun bauta ba wanda bai ci ci ya bauta ba kan haka duk abin da suka yi wallahi tallahi lalatacce don haka ku yi hakuri ku yi wauta ku yi jahilci ko ba haka ya kamata ku rama ma Allah قال ينظر أغير الله قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين قال يسلمك أغير الله أبغيكم إلها ينظر جماعة دون الله ولي الله سنلم مكو يدون مكو الله الحالي shi Allah nan wa huwa fassalakum alal alalina, shi ya za ku akan talikan zamanin. duk zamanin ko ko shi kowace al'umma tare cikin ku aka yi ta annabawa gidan kowa ba yi ta annabi ba cikin bani Isra'ila duk kabilar duniya babu wanda aka yi ba annabi ba bani Isra'ila daga annabi Ibrahima ba ka ce wani ba annabi ba wanda ba ba tushen sa dan gidan nan ba har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina ji wa faddalaku ya fifi ta ku alal alamina kan ta likai an nafsa ta sarauta duk muna kai kuma ya su za ku dawo ku ta tayi gode Allah wanda za ku dogara gare ku ba baya Allah ha ba jama'a to shi ne Allah madaukakin sarki ya faɗa mana ma'ana ina bi dan muku wani abin bauta Allah lahi al-mu'min bi ibadati wal hal anna Allah fadlakum ala ghairikum bi ni'amil jalila Allah ya fi ta ku da su ni gobi ba shi ne Allah ya gwada annabi Musa da ya zargi waɗannan mutane kuma ya yi rai. haka shi a ka'idan malamin kimiyyar gobe. Warjinin wasu masu kuɗi cikin su ko wasu masu mulki ko wasu masu daraja ko wasu masu taimakon rai bai halarta ya hana shi faɗi abin da ba abin da ake ba. Ba zagin mutane ya kai ba amma dai gyara ya kai. Malami bai zagin mutane. Amma yana gyara don haka in aka da malami yana yana zagin mutane shi ma a yi mai da ya fi ke ya ɗan sake zagi. ba za ki ya kai ba gyara ake wuri kaza da aka kafu kaza kuma inda hali suka bayyana sunan saboda wannan abin da ka zagaye da shi yanzu mutane balbalin zamanin da na dobe mutane sun yi dobe Allah ya sa wannan abin da ka zagaye ya je ya gyara ya duba wanda ya ji kake ya gani to ba a ambata sunan kuma ba ba za ki ya amma ya halatta a yi gyara wanda ba ka da iko ko ku ka da ko ka ke ɓangare nasiha ba su gyara shi amma yayi an mai barara da zamin bari yana yiwa, ya yi slopin ya dawo ya kasa kasa to kana iya amma ka yi su kayan suna kar ka baki su kan wani fasi ne wani Allah ya la'ane shi wa ka kai ba to haka yayin ga maluma suna haka nan to kan kuwa ba masu riba ne yanzu kowa dan karami yana yi mutum ya yi albarka goma sha biyar dan kuskure guda to shi kuma ka aikon dai min naci da wannan dan kuskure guda yana da alkhairura amma kuma yana da kurakurai Allah shi ya yi da baki to ne Allah ya ce wa iz anjaynakum min ali fir'auna wa iz anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum al'adab na'am يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم موسى في إلى يا مبنون إسرائيل من الله جمع الله فتشوى أيوك ويولي الله ba su tunowa da shi Allah gana ko in an jai wa in an jai na ku bin ali fir'auna ba su tunowa lokacin da aka tsere da ku daga shadin mutanen fir'auna ya sumu na ku su al'azabi suna ɗanɗana muku mugunyar azaba babba kashi mina na an mugunyar azaba na shi yukaddiru na abu na hakan sukan kakkashi ƴaƴan ku mazaje wa yasta hayuna nisa'akum lil khidmati sai su wanda ta ƴaƴan ku mata su ma ba wai don aure su ba kin ba su aure da gani suka yi mugu iri ne sai dai don a kasuwancin banna menene goyon jaya da sauransu amma dai ba don bai fa kitse mutu ya wajen bani Isra'ila ba a ba ba don bis makin kuri ba to shine ku tuna wannan abin yanka waɗanga mazaje su wanzar da mata ni bi matihin na saboda yi hidima da yin Allah ya ce Annabi Musa ya ce wa fi zalikum cikin wanga abin da Allah ya muku bala'un akwai wani jarraba min rabbikum daga ubangijin fazimun mai bai girma bala'u yana ɗaukar jarrabawa ta girmamawa yana ɗaukar kaskantawa kamar yadda in ka koma suratul anbiya tana gani wala bulukum bi sharri wala khairi fitnatan wa ilaina turja'un wada bulukum muna jarraba ku bi sharri da sharri wani lokaci wa an alu matsaloli wala khairi kuma muna iya jarraba ku da alkhairi ya same ku don mu ga godiya nan mun jarrabe ku da matsaloli don mu ga hankuri kuna nan bayi mu ku yarda muna da iko mu kai ko ba ku yarda ba bitabatin Buhari ko ba haka ba Allah zai kawo matsaloli shi za a hankure dai Allah ya kawo ko ko Buhari ya kawo dan kuma yana iya kawar da duk matsalolin ga yanzu Allah ya kawo shi shugabanci kila ya sa waɗannan wahalhalu na kashe-kashe na taron hanyoyi na komai na furta tafi mutane duk Facebook Buhari mutumin kirki ya taimaka wa 'yan Najeriya da kuɗaɗe ayyukan noma ayyukan tsaro amma saboda babu OTP ko an ka ba ku tiyar ya ruwan Allah ba ku sani komi an ka baka na mukami kuɗi in nawa na ka sabo kan dakin su a asusu ka ba ba wanda ka bai cika ya an kai ina kuɗin nan ya kai da su ba ya kawo matsaloli da kuɗin amma an yi barin kuɗin da ba duk gwamnati ta yi barin kuɗin da Buhari yawa mutane amma ina kuɗi ba a wuri shi kenan duk wanda ya ɗauki abinan za a ga soja ɗan guda ya ɗauki ya koma bayan garin su za su bi sai ki goma sha biyar ko in ce kilomita goma sha biyar ya ke su ne yana na da yi da su kuɗi na bai ya kai su bai sun yawa ya zai yi da su bari ya baka su. saboda da sun shiga banki yanzu ana gane cewa ya yi ta ya gane aikin da aka bashi asalin da aka bashi bai yi ba ga kuɗi nan sun dawo banki don haka nan sai dole ya kai bidori ya daki daki ne daki daki ne ne waɗanda za su ji ba su ko da fa'ida gare su balle kaza ba to don haka nan shi na aka faɗi a nan an tseratar da ku suna ɗanɗana muku azaba ka kashe ‘ya'yan maza da yanka su ko ‘ya'ya mata da mai da su masu hidima masu lebaranci masu wankin gwanna masu zuwa shuka haƙi ba sauransu ne ba su da wata alhaka wani mai daraja bai aure su balle su balle su ji arziki gida ne ne Allah ya ce wannan abin an jarrabe ku da fitina don a gani kuma an kawar da fitina an taimake su da ƙasa mai daraja don a ga godiya shi ne Allah ya ce fi zalikum bala'un min rabbikum azim wannan bala'i ne babba da jarrabawa babba shi wannan abin an jarrabe ku da wahala an jarrabe ku da sa'a wannan kuma mai girma sai Allah ya kira da mu yana cewa وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وبنجي يا فتى أبو نسيوة ووعدنا موسى ثلاثين ليلة muka yi wa Musa alkawalin za ya zo munajati da mu. Musa ya wa banu Isra'ila alkawalin cewa Allah ya ce in aka halakar da makiyin mu, muka zama muka ka Ka Allah zai ba mu littafin da za mu maintain din rayuwar don haka ya yi alkawari duk da yanzu ma aboki a damu ya halaka zan je in yi in ɗauki azumi in ke banka in faranta in ke banka da azumi na kwana talatin in ni gama sai in ji imu na jafi da Allah ya ba mu shari'a da za mu rayu a kan shi ne Allah yake faɗa nan wa wa'aduna Musa talatin na lailatan mun yi Musa alkawari kwana talatin kwana talatin ɗin ga sai suka cika ai wa adana musa li manajatina ba'da bi salatina lailatan mu wa musa alkawali za ya gana da mu bayan wucewa kwana talatin wa aka manna ha bi ashari layalin sai muka kammala su arba'in da ƙarin kwana goma fatan matil manajat ba'da arba'ina lailatan sai ranar ganawa ta tabbata bayan kwana arba'in قال زمشقي من كشافيه روي ان موسى وعد بني اسرائيل هو بمصر يا بنو إسرائيل على قولي كن زبا نبي بي ودي أبو سعيد أن باشي لاباري سي الله باشي باي يا مسو بيان شيوا سنة كتم مصر ان اهلك الله ادوهم اتاكم بكتاب من عند الله فيه بيان ما يعطون وما يذرون in Allah ya halakar da Allah ya yi mai alƙawarin zai ji ya yi kati ya je ya gana da Allah tsawon kwanuka bai tare da wanda shi ne ake ce makalwa mutum ya banta ya zama ibada ɗai shi kai bai da wani abin da ya kai saboda ya tabbata duk wani dan zurbi da ya zurbe da shi ya yi istighfari kuma ya san ciwon da a aikaci ko a faɗi ko a ko a kalle sai aka ce aka yi mai wannan abin sai cikin wannan abin da ya faru bayan halakar da su sai kuma Musa ya wannan kariya ma halaka fir'aun Allah Musa rabbahu alkitaba lokacin da fir'aun ya rasu ta hanyar halaka sai Musa tambayi alƙawarin da Allah ya mai lillahi fa hu bi sawmi salati da yawma sai Allah ya umarci Musa da ya azumin kwana 30 wa huwa shahru bil hijja shine dhilqa'da shine azumin watan dhilqa'da falamma atamma salatina lokacin da annabi Musa ya cika 30 wata ya kare ganawa ta taho gobe za a iya an kara kulufa fambihi sai ya ci kai bai kamata ya ji baki na yana dan bashi bashin jimawa yana hazo yadda mai zuwa ganawa da Allah ta iya da wani baki ya yi a hankali bai ba ko to shine aka ce da yake hakan sai ta sawwaka sai yi asawa ya goge baki ne saboda shirin zuwa ba a ƙarfi ta ubangijin samai guda mu kai da ƙarfi a tsawaki addini amma ko yaushe ko ina sai inda aka yarda aka yi aka yi umarni da shi mu ga addini mu an yi umarni da azawaki in ka tashi da kwana an yi umarni da azawaki in za ka da kwana an yi umarni da azawaki in za ka yi kai arwalla ina fatar an gane an yi umarni da azawaki in ka ci abinci duka waɗanda gurare ana sun ka da aka waye shi ko Musa na nan ga ba annabe na baya komi na da'a sai an ce kai kun gane bambanci sai dai gaggauta yin wannan asawaki saboda ya tsaftace baki ne kai ya zo yana magana da Allah Allah ya ji warin baki shi ne aka ce sai aka yi mai wahayi ba Allah ta'ala ilai amma aminta amma aminta. anna fa fam sa'ili aka yabu inda Allah min rijil ah, Musa ba ka sani ba ne ala wacce kai alwali alam ba ka san bashin bakin mai azumi ba a gure Allah ya yi da shi saboda bashi ne da ya zama sanadiyar sada'a ga Allah sha maka ciwon da an kai maka ga asawaki shi yasa bakin ka in kai shi na sai tsohon abinci can sai ya hito da dan wari warin da zuwa a jima kaɗan bakin ga bashi ban cewa wari amma dai zai bashi na iskar nan da ke hitowa daga cikin uwar tumbi ya biyo bakin ka dan wannan rubabben abincin shi zai dauko maka wannan abin sai Allah ya halan baka sani da shi Allah baya son baya kyamar bashin bakin mai azumi ai bashin bakin mai azumi a gurin Allah ya yi warin abinci gurin Allah ba ya ce ba ka yi kuskure ban da ka maka yi abu. Kuma Allah baya son a yi mai zaran gade a wuce ka yi abu don kaga yana da kyau don kaga malam ne ya yi sai ga Allah ya ce aiko kuma annabi annabi Muhammad ya ce mu zamani ga zuwa mu za mu kallo ba isa mu kallo ba mu kallo annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ko da tsaran da suka dubi isa duka ga kuskuren fahimta ne Allah ya jarabe su da baka suka yi shi ko su annabi Muhammad isa ya ce a biya ya ce ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqun lima bayna yadayhi min at-taurat wa mubashshirun ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد يا بني إسرائيل نبا الله Allah ya bani littafin abin na injira kuma ina mai gaskata abin a gare ni a saura gaskiya ce ta annabi Musa kuma ina yi muku bishara nan baya na ni kuma kaga ya hada musu manzo ne kuma ya hada muku Musa manzo ne yace kuma ina yi muku bishara bi rasulin da wani manzo na nan da baya na ya tinin ba muhu? Ahamada, sunan shi ahmad shi yasa kake ji mai waka yana cewa muhammadu ahmadu don ya haifuwa ko ba haka ba sunan shi ne mai adinga ga littafi nan na abin da ya ce wa zul arshi mahmudun wa hadha muhammadun wa shakka lahu min ismihi li yujilla mai ashafa wanda ta kawo sifofin halayen manzo Allah da dabi'un yace wa arshi mahmudun Abba abu shi arshi mai girma mahamudu ne wa hadha muhammad wannan shi ko muhammad ne wa shakka lahu min ismihi sai ce sunansa daga naki li yujilla hu domin ya girmama shi don haka nan sai ya zama Allah baya so in dai shi ba ce ce kai ibada ba kai komai kyawun ta ba ta da karbuwa a guri Allah madaukakin sarki to da yake yayi haka nan sai ce mai karo su azumi goma kara goma kuma in ka tashi kakka kaka kun bakinka. kawai ka taho min haka nan saboda Allah ya gwada abin da tsaki ba da sassaka na canji yanayi Allah bai ja wannan halayya yana ma so ka ci wannan halayya kamar ce. ka gana ya yi wuri ya yi dawan dawan ka a gama kwanukan mina ka gama mai honorable ko wani ko wani ce sai ka ga ya yi dawan dawan cikin talakawa haka Allah ta so ya gane saboda wannan ya yi lokacin da ya cika tufa yanzu na nan ga wanda kaftanci nawa Allah da'a ne Allah yana so ya gane irin haka an gane yan uwa shi ne Allah madaukakin sarki subhanahu shine yace aka umarce shi wa huwa sha'ru bil qada falamma atamma salatin ankara quluba bannihi kaga kaga yura rahiyati fastakbiyene fatasawaka fa awhallahu ilayhi amma alimta anna quluba fami sa'i adabu mirin miski fa amara ta'ala an yazida alaiha asharata ayyamin bil idda sai Allah umarci shi ya kara azumin kwana goma zuwa su zulhijja sai annabi Musa ya azumci zulhijja kwana goma din nan na farko an ka cika arba'in وقال موسى في موسى يشري عندي يوم يا جماعة سبي بطن تقياني إيه يشري أكرمك الله إيه وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح نعم ولا تتبع سبيل المفسدين. فأعتقد إيه موسى وقال موسى موسى يشري أخيه كذا وأنت عمل هارون wanda duk duniya babu wannan wanda ya taimaka ma dan wani irin taimakon da annabi ya wa haru saboda shi ruwan Allah ya tashi ba annabi ko mi dan wani taimaka sai dai mota da gida amma bai saka zama ba annabi don haka taimakon da Musa ya wa Haruna babu iri ne a duniya to shi na yace ma dan uwansa kulufli fi kauni da Allah ka zama khalifa na ga mutane na ga Isra'ila ai kun khalifa ti bihim bil ard ila an arji'a ka zama min khalifa majibanci ga al'amarin su hakin dawo wa aslihi ka gyara a halayen da suka munan cikin su wala kan tabi sabilan muslimina kada ka bi hanya wanda suke makalata daga cikin su in suka yi jahilci suka yi kuskure kar ka bi su akan wannan abin ka gyara aiwa a tsaye amran wala ta sun tsari kallazina yusiduna fil da kada ka bi hanya wanda suke makalata a cikin kalmi ma fiye din billahi sai in suka saba ma Allah kar ka yarda da sabon nan malami bai tabbatar da sabuwa cikin nasa wannan laifi ne شين الله يفعل أمرك ولما جاء موسى لميقاتنا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك نعم قال لن تراني نعم. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك haka wa ana awwalul mu'minin bari ya faɗa mana ba mu nan kuma manzo mu bayan haka ruwa aka aka mai wahayi yar mu sai annabi Musa aka ce wala ma ja'a Musa da Misa na lokacin da Musa ya bar mutane ne ya kuga wajen munajati da mu wa kallama rabbuhu ubangiji sai magana da shi mana ya zo domin ya wannan cikin alkawari wana wana ya rabbuhu wa kallamahu min ghairi wasu ubangiji yayi magana shi babu shabai ma'ana babu wasa babu mai tarjama a ce kamar wai annabi muhammadu Wa mala'ika jibril ke faɗa mai ya faɗa abin Allah yake faɗa ma mala'ika ji Allah ke faɗa musu ke faɗa ma muhammadu na ce je kaza shi Musa an ka same shi aka girmama shi ba duk ya kai annabi muhammadu ai muhammadu ya zo inda bai zo ko ya zo ko ya zo guri al'arci na girma wurin ubangiji a ce duk darajar da aka bari annabi bai darajar annabi muhammadu an ba annabi dawo da iska ga kuna al'umma annabi Muhammadu an ba ku iska wanda ina annabi Dawud da rama hikima da sallu ko ba ba ku ba guduwa shahru wa rawafa shahru in kai sabo za ta cika yau wata daya yau da za ta yi wata daya ku an ba ku wanda cikin minti arba'in za ta yi tahiyar da za ku kai yi wata biyu ku sanya wannan hikima don haka duk hikimar da aka ba ni da annabi an tara mu da irin daga ga annabi da annabi ko ya gani da idon su ko kuma al'umma da sun gani lokacin da kafin tashin kiyama ai musu wata mu'jiza shi ake Annabi Muhammadu wanda wani annabi bai samu irin wannan abin ba shi na nuna ga aka ce ubangiji yayi magana da shi ala ya yi magana da shi ya ji daɗin maganar nan kurdubi ya ce bai da ya ji daɗin magana ala ya ce rabbi alim ya anzuru ilai ya ce Allah gaskiya ina so a kara ni wata ifalala da Allah ya taimaka ni wani mutum na an kai tsara an kace ba shi za a ɗar mai shi alƙari na tuda kai sai ta wuce yan sai rike ga ni na an kai da yabi don Allah ran sai ta tauka yabi wallahi ban da gabas ban da ya ce to shi ke nan kai na biya ma ba shi ya ce to ran kai na kuna ki yabi wallahi na dan yi ka ba ya ce kudi ba mai an kai da ran kai wallahi kudi na na motsa waɗanda kai na mun an ka ba shi ran kai da babu dan wuya guda na a kai makamin da Allah na yi ga na a yi shi kasa gaba wai wani rina ka gane ko tasirin annabi Musa ya wa Allah da ya ga maganar ta Allah za daɗi irin bai taɓa shi magana mai daɗi daɗi ba irin ta sai sai Allah da Allah dan ƙara sai makalin da Allah ina bai dan gane ka kayan aiki yi Allah ya ce mai Musa Allah ya ce mai landara ni Musa ba ka da gani wallahi ba ka yi wa gare ka Musa an gane ni nan duniya ya faɗa min a ba ka da nisa walakin min zur amma don kada kika sama ana maka daina ni ruwa kuma al'ada Allah ba baro waki ba sai amma saboda kaka kika ma hana ka ni gangan cikin ka bai iya daukar rigima kai yace unzur ila al-jabal fa hi antum insan jabal turi fina fa hi shi da kallo ka gani fa in istaqarra makanahu in ka ya tabbata guri ne bai kushe ba fa sawfa tarani da saluka iya gani na أجابه ربه لن تستطيع رؤيتي في الدنيا فإن هذه البنية البشرية وأن الأنجيل لكن كان تتم لا طاقة لها في ذلك فتعيش أخلني الله أبنجي بالله to jama'a yau muna da magana waɗanda masu ya sun ga Allah wani na sun ka gani yanzu duka shi Allah ya ce ma annabi Musa bai ya gani na duniya yanzu in wani dattijo ya rawani ka tsaye da rikita ba ya ce mun ya ga Allah za mu yarda ni ni su ke maganar nan taki za mu ci yayi tsare Allah shi yayi mai Allah ya ba shi ikon duba magana na ya gyara guri dai su ka tabbata shi akan wannan to su ma Allah ya ba su ikon gyarawa an gane yan uwa shi ne Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ko lokaci yayi Na to shine ya abin nan ya faɗa mai yace in ka duki ya tabbata wurin nan ka ya dai shi kenan ana haka sai Allah madaukakin sarki yayi a karmakan Allah falamma tajalla lil jabal lokacin da Allah ya bayyana wani abu na hasken sa ga wannan dutsen da Allah ya zarta sai dutsen dike wa karra Musa hikima ya tassa mu ga dutse kamar asa nakiya a halbi kankara ta yi irin bombin ta arwace in ba ka ba rigimar kankara za ta kai ma ka rigimar ta samu dutse hasken Allah ne aka saka mai hasken Allah aka saka na abu kadan sai kawai aka ga ya tarwace gaba ɗaya cikin cikin kasa. musa bai yadda na wakar da sai kan sai faɗi yana so tsoban ne babu da ai wannan ma da haramin nurin lahi kadara shi almulatin gwargwadon abin da bai wuce dan wannan ya saba. in dakkan jabal kai dutsen nan gaba ɗaya ya nike wata fattakat kuma kai ya wawwace gaba ɗaya wata kada musa mu a alai sai musa ya faɗi yana so tsoban ne min hauli mara saboda irgita abin da ya gani ranar قال ابن عباس ابن عباس يتي ما تجلى لله سبحانه للجبل إلا قدر الإنسان باب ابن da بينك الله ga Allah da wannan dukkan na hasken Allah sai kamar ɗan yatsa da wakana dan dan ga dan haske kaɗan na ne aka nuna ma aka fuskantar zuwa ga zuciya ma kuma sai gashi ya yi duki wa ƙarfi garai kowa ya san ƙarfin mutum ba irin na zuciya ba sai ga duki ya nike gaba dai ya ya shige cikin kasa gaba dai ko gani ne ba ya zarra ne da Allah wannan cikin da yana yawan wannan gani ba iyawa ai ganin rigima sai sake ke fadi su shi ne aka ce fasara turaban duk ya zama turbaya wa karra musa shi ya da musa ya fadi yana so mamme fil hadisi fasahan jabal ya zo a cikin wani aka ce duki shigewa ne ya ka shi cikin kasa ya shi bala ma a faka sai Allah bayan Musa ya so mai sai Allah ya bashi ya mai da rayuwa ta ce ya tashi kana yana tashi sai ce subhanak Allah sarki ya tabbatar maka duk bi Allah ina tuba wa ana awwalul mu'minina ina farkon mu'mini ya ubangiji ai falamma sahha min gashiyatihi qala tanzihan laka ya rabbi Allah sarki ya tabbatar maka wa tabri'atan la baranta ga ace na bige ka ga da bai halatta in gida gare ka ba kuma na na da kai an yara ta ahadun fi duniya na dauki kalla kai na yi imani ba wani mahalukin da ka iya ganin ka anan duniya kuma na tuba ilaika min su'ali ru'yataka akan abin da ni maka na laifin roƙon ganin ka bi duniya na duniya wa ana mumini na bi azmatika jalali. jalalika ni a farkon kai imani da bunƙasa ka da ɗaukaka ya ubangiji tun yayi tawali ko bai yi ba haka aka so in aka razana mutum ya razana ba a razana mutum ya ƙara bindirewa ba sai Allah ya ce a gaba eh ba haka ran zamu na ayatu bi da قال يا موسى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي كما فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين نعم wannan guri Musa ta nan ta magana ta Musa ya dawo cikin haifin ya duba ya yi tawali'u ubangiji ya mai dan mai magana don haka Allah ya kai mu gobe kai mu dora da kai mu ya abin ba karanto dai dai Allah ya amfane mu abin da a cikin wa'azi cikin wannan kisa Allah ya amfane mu da karatun kisa kan mu da mutane ne Allah shi gafarta mu da su ban bai karba muna ayyuka ya karba muna alhamdulillah da bi bi da shi da mu salihat assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah Allah ya saka da sai a ah, yawa kamar da yake gani kwana uku muna shayin karatu ka ka a tsaya imana yana bi mu ba shi addu'a Allah ya kara mishi lafiya a cikin sa da kwarin gwiwa da imani da ci gaba da koyar da mu idan haka Bala yau akwai tambayoyi kamar haka wani mai tambaya na farko yana cewa assalamu alaikum bala ko ya halatta a kasa maganin ciwon ido a cikin azumi da rana eh, ya halatta ya halatta a sa ga ido a sa ga kunni duka wannan da ba su da mazarta kai tsaye kai dai na so amma kunne bai da kusuwar da ke kawo abu da makoshi aka idanuwa kai tsaye daidai na so don haka ko da za ka sa ka ji ɗan gahi gahi ka gaba kushi ku komi na nuna masu halatta yana daga cikin abin da aka masu azumi rangwame jike kai jike jiki sannan da shiga cikin nocewa cikin ruwa da shafa kwalli da yin asawaki ko ba haka ba Wanda yana daga cikin wannan da aka yi rangwame al-ma'qul lisa'il ran abubuwan da aka mai azumi gobe ne don haka wannan yana daga cikin ya halatta ina fatan Allah ya mu dace na ta wannan yake cewa to kamar yadda duk amma dai assalamu alaikum malam da Allah ina yana son cikakken bayani game da jima'i da matar da ta sunna a cikin azumi eh, eh din cikin dare azumi ne bayan rana ta fadi zuwa alfijiri sai to ya halatta in ko da rana ne daga daga sai zuwa ne zuwa faduwar rana shi kuma wannan haram ne ce alfarman Allah ne babba yaƙi ne aka kulla da Allah a gwada mai bai ba ba mamaki shi ma ya gwada ma ya gwada gwada mutum a wani yaƙi don haka wannan saduwar a rana da ke zuwa alfiye zuwa magari ba takarta ne takara ne ga Allah masu amma a cikin gare halaliya ne saboda Allah ya ce illa lakum ne la tasbiya min rafasu ila ni nisaikum hunna libasun lakum wa ba libasun lahunna eh cikin dare ya halatta amma da yi aka ci ana don a saba ma mutane a na su da azumi har su saba da shi ciki da bai sai aka ce ba a yi da daddare ba a yi da rana sai da an haka sun karu ka'in da na'in sai da Allah ya ce ya sauke musu azumin dare yanzu shi ke nan in suka yi azumi rana ta faɗi su ci abinci su ta sai ya su har arziki ya fito daga nan ba ka ci wallahu ta'ala ala wa alam na amma sai yake cewa kuma malam da Allah me hukuncin wanda yana azumi amma baya sallah ko ya ce baya cika sallah to wanda ka azumi bai sallah ba azumi ne Allah bai so ne saboda kafiri ne amma wannan an ruwaito hadisi cikin sahih al-bukhari manzo Allah ya ce al-ahadu alladhi bainana wa bainahum salat kamar da ka ta baka kafara abinda bambancin mu da kafirai sallah duk wanda ya zarta ya yi ta ko dan gidan liman na ku ya bar musulunci don haka sai ya dawo ga musulunci azumi ne kamun baki na ya ba ba azumi musulunci ba mai musulunci ba ya raba ba ya rabuwa da sallah duk mutumin da sallah ta kuwa bai ya azumi ko azumin nan ya ɗan shi ne bayani amma bai yi na kwarai ba Ba haka Allah ya ba waɗanda matasa masu albarka da waɗanda yawa ba masu albarka su kame su daina irin wannan azumin a yi azumi ba a sallah Allah ya ba su cikin ba. sallah ba ta sauya miki ya ya ce ka sallah ka kai kai sha'aninka da safe zuwa karhe karhe ɗaya wajen awa takwas kana sha'anin ka ni Allah yi kuma yin ka an kai kuma kana da bukata ga ubangiji hmm. hatta gayu da mashaya duk suna da bukata kana jin ga Allah ka taimake mu har ita kula da ya ya kamata kuma ku yi taimaka ku ya dinga Allah ya ka don haka gyara Allah ya ba mu yi ku gyara na'am sai wannan shi ba ki ta tsawa ne duka dai tambayar ne akan jima'i da rana mai iyali wallahi ba ya da sauki ko kaɗan ga dai ga dai mutunce Allah ga ga kafara azumi 60 ko ciyar da miskini 60 ko inda ba ko ya ba ku tsaya ga yanzu abin da ya rage kafara in ba yi daga kuma akwai akwai ja tsakanin ka da Allah ranar tashi a ciya na san kowa bai yarda yi jayayya da Allah a zuciya ba ya ce na san duk mai hankali zai yarda da hannu da haka yan uwana gyara tuban ma Allah ci gaba da ibada ibada alkhairi gare ka aiwa aqimu salata wa atu zakata warku ma raki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 ya Allah mun taru nan mun samu gada saboda karatun alqur'ani muna azumi kuma mun samu ilimi Allah ka karka samu da zuri cikin rashin kana Allah ka ba mu shi ne amfani da zai bambance mu tsakanin halayen mu na gari da wanda aka Allah ka shirya da su ka mu shirya ta zuriya mu shirya da magabatan mu ka shirya ta badun mu shirya da jagorori da ubangiji Allah ka gyara mun halayen kasar Allah ka gyara mun halayen da hamdu kai Allah ka gyara mun halayen ruwa. ji ubangiji madaukakin sarki muna da mutane ke ke shekakku cikin ramadana ga masu dauka wannan wa'azi suna kai shiga ga ƴan uwanmu kauyawa muna jin daɗin su saboda wasu ba su da dama su halarci wannan majalis illanin mu suna fasar mu suna bugowa su wallahi mun ji wa'azi su kasa ina jin daɗin wannan abin Allah ya sa kama masu kokarin dauka wannan abin su yaɗa shi da mafi jikin alkai Allah ya ƙara daga darajar su cikin salihai kuma Allah shi amfani ƴan uwanmu da ke ji wa'azi su samu halarta ba Allah ya sa ya zama alkai ne duniya da lahira ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين